Wani jirgin saman kamfanin Ethiopian da ya sauka birnin Yamai a yammacin jiya ne ya zo da Ali Tera hannunsa ɗaure da ankwar, kuma a take jami'an tsaro suka fice da shi zuwa ofishin hukumar 'yan sandan farin kaya. Alkali mai tuhuma Procureur de la République Sha'ibu Sauna ya gaya wa muryar Amurka cewa Ali Tera na fuskantar wasu tarin zarge-zarge da suka haɗa da tunzala jama'a don gudanar da taron tayar da bore ɗauke da makamai da nufin bijirewa hukuma. da yunkurin tayar da zaune tsaye haɗe da neman haddasa fitina a tsakanin 'yan ƙasa sai barazanar kisan kai wannan dan taliki da ya shafa shekaru sama da 20 a ƙasar amurka ya yi ƙaurin suna wajen sukar lamirin gwamnatin isu muhammadu ta hanyar saƙonnin da yake aikawa a shafukan sada zumunta kamar haka eh, mutane sun sun kai wani yaya ne wannan a ra'ayin Adamu Manzo na jam'iyyar Pendes tarayya halin da Ali Tera ya tsinci kansa ciki a yau ya isa abin ishara duk wanda zai kawo tashin hankali da husuma cikin ƙasa to wannan duk inda yake hukuma tana iya sawa hannu saman shi wannan shine babban darasin ina tsammanin da ya kamata kowa ya rike sai dai a nasu bangare magoya bayan jam'iyyar model lumana irin su bana ibrahim na ganin matakin hukumomin na Nijar tamkar keta hakkin ɗan adam. Abu ne da ya kamata mu yi Allah wadai da shi tun da dai kowa san Ali Tera kowa san da matsayin su yana cikin wa'anda ke Allah wadai da wanga milki na Muhammadu Isuhu wa'anda ke kokarin ganin cewa Nijar ta dawo bisa kan tafarkin demokaradiyya. To ko ka so Ali ko ka so shi abin da ya wakana dai ba abu ne ba da ya kamata ka ji daɗin shi. Shin koya masanan doka ke kallon matakin taso ƙeyar Ali zuwa gida? Dr. Abubakar Ahmadu Hassan shine shugaban kungiyar masanan doka a nan Nijar. Ai shi wannan mutum dabor dan Nijar ne kuma bisa laihin da aka tura masu Amurka da cewa in bisa gaba hujjoji takamammu inda bisa kan wannan ne aka maido shi aka turo eh, keye shi gida ya zo eh, ya na gaban kotu ya wanke kan shi game da zargin da kasar shi take mishi wato ba za shi ba kuma shi bisa wannan abubuwan akwai sharadi wato in ya zamanto an tabbata da cewar wanda ake zarga da ya yi laihi in aka meko shi da kasar da ake tuhuma shi da laihi a musgunta mushi game da hakkin shi na dan adam kuma ma, ba babu wani barazanar labar da ran shi kenan bayan shafe daren jiya laraba a ofishin hukumar yan sandan feji ali tera ya bakunci gidan yarin filinge da ke a nisan kilomita sama da 170 a ɗazu da hantsi kafin a tuso ƙeyarsa zuwa nishar wani ɗan taliki ya shafa makonni a wani gidan yaron Amurka sakamakon rashin mallakar takardun izinin zama a wannan ƙasa. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.